da aka je nan koti lauyan da suke kare waɗannan sojojin da aka ce sun so su yi juyin mulki suka tambayi juju suka ce a daga musu waga shari'a har zuwa ashirin da uku ga wannan wata da muke ciki amma mu kuma da tun sahen nan muka ji labari za su tambaya su ce a daga musu wannan shari'a don suna jiran wani babban lauya shi ma da yake wani bature za a iso nan a Nijar dan ya je ya kare waɗannan eh, sojojin ake zargi da son sosi yi mulki. yaya zancen da ake cewa sun ce a kara musu lokaci domin su tattara duk bayanan da ya dace. A ba haka bane tun da dai kasan sun samu lokaci da dama kasan a yau mun wajen shekara biyu muna jiran wannan shari'a kin sun samu lokaci su tattara shaidun da ya kamata su samu su kai nan koti sun samu lokaci sosai amma mu labarin da muka shi suna son su zo su samu goyon baya na waɗannan lauyoyin da yake zai zo daga turai da zo kama musu suma ba dan ba su yi aikin su ba dan su haɗu kowane ya ɗauki bangaren da ya kamata ya ɗauka don su samu su ceto waɗannan mutane da ake zargin sun so su yi shi mulki. ganin an sha shari'u da dama suna ɗaukar hankali ya aka yi wannan bata cika ɗaukar hankalin jama'a a ƙasar ba ne dalili to kasan duk abin da ya shafi harkar soji mutane suna ɗari ɗari su shiga ciki zan ya baka labari waɗanda suka je da su da kamera da yan jarida da suka je da kamera aka yi amshe aka ce a'a a nan koti ba a ɗauka hoto to sai dai ka zamana ka saurari abin da ake sannan in ka hoto waje a maida maka to in ka duba kuma a can baya ma da aka yi wata zanga-zanga ta soji da suka so su yi a can jihar difa an samu irin wannan shari'a amma a nan kolo mutane suka je suka ji bayanin yadda a zargin da ake ma waɗannan mutane kowa ya ji aka yi dalla-dalla kowa ya ji ya kare kanshi waɗanda aka kora aka kore su waɗanda aka musu hukunci aka musu hukunci mai muna fata eh, nan eh, kwanaki masu zuwa nan ashirin da uku ga wannan wata za a bar kowa ya zuwa ji zargin da ake ma mutane eh, kowa ya kwaɗi Eh, ra'ayin bakin shi shine fata mu. Nijar dai ƙasa ce wadda a kowane lokaci ake samun maimaici na juye-juyen mulki wanda sojoji ke amfani da rikicin da ke tsakanin 'yan siyasa su hamɓarar da gwamnati kuma su samu goyon baya daga baya kuma su sake dasa fararen hula. Yaya ku ka ɗauki irin wannan salo da watakila sojoji ke amfani da shi ko kuma wasu 'yan siyasa da ba su sami biyan bukatunsu ba ka san ka dizu mulkin da ake samu Niger yan siyasa ke bayan shi tun da aka yi wannan taro na conference national duk juyin mulkin da aka samu wani dan siyasa ne yake soke-soke sai nan soji samu hanya su yi juyin mulki amma ba su yarda ko an yi election a ba wancan bangare da suka ma juyin mulki sai su yi murya su ba wanga da yake dan adawa to wannan in ka duba Niger talaka suna wahala a cikin wannan juyin mulkin da ake yi da yake in ka duba kasashe kasashen waje yau har yanzu ba su yarda da mu ba don sun san kullum rikicin siyasa yana tasowa samun wasu 'yan sojoji waɗanda yake 'yan sojan su ma haya ne tunda suke zuwa su yi mulki amma kuma wani ɗan siyasa suke gyara mu hanya su ba shi iko kuma gobe kuma waɗancan da suke adawa su kuma su nemi nasu bangare haka nan abin yake mai muna fata a yau dai a Niger a ce dai ɗaya za a mai da mulki ba a samu wani abu wanda ya zo zai bata wannan demokrasiya da muke ciki. To madalla mun gode kwarai da gaske Musa Aksar da wannan tattaunawa da muka yi. To ni ma na gode muku.